ifanda ya fito waje ɗan otal. Nan ba ta da hanya bakin kalita. In ka shiga birni ka fito waje ga ɗan otal. Ga biya ba kaba, ka kuma mata dundun dundun.

da abba mo ge ma e da abba ba? wa re ma e da abba baba se se ko e da abba na wa re ma baba se se ko e da abba na wa re ma e da abba de ya o ya san e da abba la le ya yan na kon ko san na wa re ma

kullum kwasta ba abba na wada ba abba ba babu ni ba abba na wada ba abba na san yaro kalla sha na kaza waje kunan gida kai na kafan ita abba na wada ba ita abba na lura san ita mu. na wada ba ita abba sannu da yamma sannu da fama sannu da aiki ita

إذا أبى إذا أبى فكان فكيف أدوب لقاتب إذا أبى إذا أبى إذا سيابا كرتي كنتم في قرية يا كامك بايا سكي باشر منك في آل إذا أبى إذا أبى